Ta dandalin VOA bakuncin wa aka samu. Bakuncin Zainab Sharif daga kofar ruwa. Malama Zainab sana'ar me ake yi? Ina yin sana'ar turaren wuta da humra. Kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a take? Na ɗau shekara biyar ina gudanar da ita. To ya aka yi me ya ji hankalin ki ka fara sana'ar nan? Gaskiya saboda dama abin da ya ja hankali na mu a matsayin mu na gadon taron wuta muka yi. Saboda iyayena gaba ɗayansu da kakannina mutanen Maiduguri ne. a maiduguri suke kakannina to shine abin da ya ja hankali na muke yin wannan sana'a muna batun ke shekara nawa kika fara ke naki na kanki ba na gadon ba shekara ta biyar ina gudanar da shi akwai dalili ko da bayan gado gaskiya ba wani dalili saboda ina sha'awa harkar ne to idan kika yi turaren wutan ai na ke tallata hajjaki ina kaiwa kasuwa kurmi ina da wanda nake bawa yake nake bashi akan farashi yake siya. Ok, sararwa kike ki ba ɗaya ɗaya kike sarwa mutane ba haka? Ina yin sari ina bayarwa ɗaya ɗaya ma. Hannu amare ma duk wanda yake bukata ana yi masa. To ya amaren ya mutane za su san cewa kina yi musamman a zo a ce muna son a yi mana na amarya. Kina tallata ayan eh, turaren wuta naki a wani kafa ne? A'a bana tallata shi a wani kafa. Sakamakon duk wanda ya san unguwanmu ta kofar ruwa ya san dai duk gidanmu ne mu muke yin wannan harka. kenan in wani wannan ya je gaya wani ne a haka kike samun kwastomomi insha Allah to ne irin alfanu kike samu da wannan sana'ata ki kai alfanu kan ba kankani ba dan an yi zumunci an yi hidima an tattaimakawa wanda ba su da shi gaskiya to ina batun bashi bashi kan muna fama da shi dan sakamakon haka ma wata wallahi ta rike min kuɗi dodon dubu hamsin kenan bata bani ba in aka rike miki bashi ya kike yi ya zan yi kuwa ba za ka kama mutum da kokawa tun da bai baka ba wanda ya ga Allah ya ga annabi ya kama ka shi kenan wanda bai kama ka kuma shi kenan sai ka bar shi da Allah karban bashi na ya taba karya ki ko ya dan sa jarin ki kasa gaskiya bai taba karya ni ba saboda ina da jari sosai a hannuna a kika a wata kika yi kamar na nawa a wata gaskiya ina yin kamar na dubu ɗari ma da hamsin ina yi dubu da hamsin insha Allah in Allah ya yarda ina yi ta me burin ki a wannan harka ta sana'a ta da wuta buri na kuwa bai wuce guda ɗaya ba wanda insha Allahu za mu taimakawa wanda ba shi da shi in Allah ya da wannan harka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.